أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ومن اتبعه إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أم جماعة يومنا دوكي مكو بياني أكمل فسر مباركين كي amma jama'a kada ku manta ku danna mana alamun subscribe sannan ku share ku like sannan ku danna alamun kararrawa domin in mun sa sabon bidiyo ku samu bayani shi mafarkin kai malamai suna mishi tawili da shugabancin mutum wanda yake karkashin hannunsa sannan kuma ana mishi tawili da uwar dukiya na mutum da ƙoƙarin mutum domin mutumin da ya mafarkin cewa kansa gashi ya girma ya girma sosai ya fi yadda yake da to wannan yana nuni a kan ɗaukakansa za ta ƙaru sannan mutumin da ya mafarki ya ga kanshi ya tauye ya zama ɗan ƙarfi ɗan ƙarami wannan yana nuni a kan ɗaukakansa ne za ta tauye sannan mutum da ya mafarki cewa kamar gashi yana da kai guda biyu ko kuma kai guda uku shi kuma wannan yana nuni akan zai samu babban rabo zai samu rabauta daga abokan gaba idan mai fito na fito ne idan kuma talaka ne zai samu wadata idan mawadaci ne to wannan yana nuni akan zai samu 'ya'yaye managarta idan mutum bai da aure wannan yana nuni akan zai samu aure sannan kuma zai samu abin da yake so amma idan ta attajiri sai farki sai ya ga kansa a sunkuyi wannan yana nuni akan zai rukushi a fitocinsa a kasuwancinsa idan mutum ya mafarki cewa gashi ya sun koyar da kai wasu malaman sun ce zai yi tsawon rayuwa saboda zargi ga kisanin na haruta wa maruta sannan idan mutum ya mafarki cewa kakansa a ga shi ya durƙusa cikin jama'a wannan yana nuni akan yana aikata wani kuskure da yake nadama akan shi yana tuba malam ya ce asali a nan dai abinda ya zo mana alkur'ani wannan aya da take cewa mun amiru nuna kisu fil afala ya girin a cikin suratul yasin sannan mutumin da ya mafarki cewa ya ga kansa an tabbuke shi to wannan yana nuni a wajen mutumin da yake nufin zai yi tafiya ba zai sami wannan tafiyan ba domin ba zai ga abin da yake guri ba da gaugawa ba sai dai cewa zai iya ganinsa, amma za a ja lokaci sannan wannan mafarkin a gurin wanda yake matafiyi ne bako yana nuni akan dawowansa zuwa garinsa bayan jinkiri ba tare da wani tsammani ba mafarkin kai da wuya idan mutum ya yi mafarkin su sai ya gansu da miki ko wani raɗaɗi to wannan yana nuni akan rashin lafiya ne da zai zama da zai sa zai dukkan sannan mutumin da ya farki ya ga kansa ya dawo kamar misalin kan kare ko kuma jaki ko doki ko wani wannan na daga dabbobi wannan yana nuni akan wannan mafarkin zai faɗa cikin baƙin ciki da wahala da bauta sannan mutumin da ya mafarki kansa ya juya ya zama kan giwa ko zaki ko kuma damusa ko kura to wasu malaman sun ce yana an san al'amura maɗaukaka daga ikonsa sannan yana aiki da ita sannan zai samu shugabanci da rabota da abokan gaba sannan idan mutum ya yi farki sai ya ga kansa ya zama kan tsuntsu wannan yana nuni akan yawa-yawan tafiye-tafiye sannan mutumin da ya mafarki sai ya ga kansa kai mai kyau gashi ya shafa mai wannan yana nuni akan kyawun ƙoƙarinsa sannan mutumin da ya mafarki ya ga kai yankake wannan yana nuni akan kaskantar da kan shi kaskantar da kan mutane a gurinsa sannan mutumin da ya farki cewa gashi yana cin kan mutum ɗanye wannan yana nuni akan yana ha'intan wani shugaba yana samun wata kuɗi daga shashin shugabanni idan kuma sai ya ga mafarkin kamar ya ci wannan kan amma kan dafaffe ne to wannan yana nuni akan asalin dukiyan wannan mutum yake ci in ya san mutum idan kuma bai sani ba to wannan dukiyar nasa ne yake ci sannan mutumin da ya mafarki ya kamar ya gashi ya rike uwar dukiyarsa da hannunsa wannan yana nuni kan wata dukiya ne da zai samu mafi yawan ta ne kuma malam ya ce karancinta ta kai dirhami dubu sannan wannan mafarkin ma yana nuni akan akwai sulhu sulhu tsakaninsa da tsakanin wannan mutum tsakanin shi da tsakanin da mutumin yadda yake bin shi bashi saboda zancen Allah tabaraka wa ta'ala da yake cewa wa in tutum walakum ru'usu amwalakum a cikin suratul baqara aya ta 279 sannan mutumin da ya farki ya ga kansa gashi kanshi ya bayyana a gare shi ba tare da duka ba tare da an sare shi ba wannan yana nuni akan zai rabu da shugaban shugaba idan a mafarkin sai ga ya ɗauki kan to wannan yana nuni akan shugabancin shi za ta wuce idan kuma da aka sare kan sai ya gan shi ya ɗauka ya maida ta ya maida ta inda take to wannan yana nuni akan shugabancin shi zai dawo kamar yadda yake wasu malaman suka ce kuma wannan yana nuni akan za a kashe shi a wajen yaƙi sannan mutumin da yin farkin ya ga kai akan goron mashi ko kuma wani zartafi wannan yana nuni akan shugabancin ne maɗaukakin sha'ani sannan mutumin da yin farki ya ga wani kai daga cikin kawuna na mutane a cikin jaka ga jini na zuba to ne yana nuni akan wani mutum ne shugaba da ake mishi ƙarya a nan za mu taƙaita muku wannan bayani na fassarar mafarkin kai idan kuna da ƙarin bayani sai ku bibe mu a youtube channel mu ya musawa tv gwada za mu kasance masu sauraron ku insha Allah